Ko a safiyar jiya ma sai da wani kwamandan bataliya ta 114 na sojin tankin yaƙi, Laftanar Kanar Biyu Umar ya rasa ransa yayin da motar da suke ciki ta taka nakiya da 'yan Boko Haram suka binne. Ko da ke bai sami rauni ba, Laftanar Kanar Biyu Umar ya fito don asasa irin barnar da nakiyar ta musu yayin da mayakan na Boko Haram da suka laɓe kusa suka buɗe masu wuta nan take kuma raye halinsa. Ƙarin wasu sojin da suke tare da shi kuma suka samu rauni. Kanar Aminu Isa Kwantagora tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano masanin tsaro ne. akwai matsala kenan yakin sunkuru yana da wahala yanda yanzu an hana su kama gari to yanzu kawai irin harin da za su kai ma sojoji ke na san soja sun taking note irin wannan za su iya maganin wannan kwararre kan sha'anin tsaro dr bawa abdullahi wase ya nemi rundunar sojan najeriya ta kaddamar da bincike akan sojojinta da ke yaki a shiyar na arewa maso gabas boko haram ɗin da suke wannan farna yanzu boko haram ne waɗanda suke cikin jami'an tsaro waɗanda dama can na faɗa yanzu kuma zan sake nanatawa idan ba tankaɗe da rairaya aka yi ba to suna nan to waɗannan su ne za su yi ta barna abin da ya kamata a yi na farin farko a yanzu shine a yi tankaɗe da rairaya kusan dukkan sojojin da suke gurin a kwashe a canza su da waɗansu in ko ba haka aka yi ba ba fata nake yi ba to ba a gama jin barna ba ba a gama yin kuka ba ba a kuma cimma komai ba wannan kisa na lieutenant colonel biyu umar na zuwa ne mako daya bayan wani kwantan bona da aka yi kuma ya halaka zakakurin kwamandan sojin mayakan tankin nan laftanar kanar abu ali wanda duk najeriya ta yi jimaminsa kuma wannan babban abin bakin ciki ne a cewar dr abubakar mu'azu na jami'ar maiduguri bayan kokarin da sojojin najeriya suka yi a yau ana musu kwantan bona ana kashe musu manyan kwamandoji wannan babban abin bakin ciki ne don saboda idan mutum har ya kai a soja ya kai mutumin da zai rike in yau aka ce an kashe shi babban asara ne ta kasa wataƙila a cikin sojojin akwai waɗanda suke ba da bayanan bai kamata su bayar kuma dole ne su tashi haikan su yi bincike su gano munafukan da suke cikin sunan. Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja ya yi gargaɗin cewar har yanzu fa Boko Haram na nan da ƙarfinta. Wannan wannan kungiya farin tana da karfi da ikirari da sojojin Najeriya suke cewa sun bi karfin su kuma tarihin ya ta'addanci dama ya nuna cewa wannan yaki in ya kusan karewa ya fi kama har yanzu wannan kungiya tana nan ko da ta ya ragu za ta iya kai hare-hare kuma za ta iya yin barna kwarar gaske. Kokarin jin ta bakin hedkwatar sojin Najeriya da ke Abuja bai nasara ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.